ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أنواع السلام عليكم ورحمة الله yau Allah subhanahu ya sa mun zo kan zaman mu na biyar wanda mun tsaya akan baiti na goma sha bakwai a cikin sharhi da ta'aliki da muke wa alfiya ta hadisi ta al-imam al-hafiz al-iraqi Allah ya ji kansa da rahama wanda a baiti na goma sha shida da sha bakwai ya yi bayani akan hanya ta farko silsila ta farko wacce ita ce asahu da ake cewa asahu sanadan ko kuma silsilar da ake cewa tana cikin asahul asani shine malik an nafi an ibn umar yace to musamman kuma shafi'i an malik an nafi an ibn umar musamman kuma ahmad an shafi'i an malik an ibn umar mun faɗa cewa a wuri ɗaya ne imamu ahmad ya fitar da wannan hadisin ya fitar da hadisi da wannan silsilar hadisi na 2800 da 62 a cikin al a 5862 kuma hadisin bukhari da muslim sun shi to sai ke ta yanzu wa mabnu hanbalin hanbal zuhuri an salimin ai an abi barri wa mabnu hanbalin hanbal zuhuri hanya ta biyu kuma ita ce hanyar da imam ahmad ibn hanbal ya yanke hukunci a kanta cewa da shi da ishaq ibn rahuya al-hanzali wanda ya rasu shekara ta 238 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama imam ahmad kuma ya rasu 241 to su suka zaɓi cewa idan imam zuhuri muhammad ibn ubaidillah ibn abdullah ibn al-harith ibn abdullah ibn zuhra ibn kilab az-zuhri abubakar al-qurashi Allah ya ji kansa da rahama wanda ya rasu shekara ta 124 wanda ya tattara sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shi idan ya rawaito an salim daga salim maula abdullahi bin umar ibn salim ibn abdullahi bin umar radiyallahu anhu anhu anhuma wa rahimallahu an salim wanda shine dan da abdullahi dan umar ya fito a cikin 'ya'yansa wanda ya fi kama da abdullahi dan umar mai ilimi mai addini ya rasu shekara ta casa'in bayan hijira kuma har ma ana zargin abdullahi dan umar a bisa ya fi fifita shi salim din shine har yake cewa ya lumuna ni fi salimin wa alumuhum wa jildatu bainal aini wal anfi salim yace suna zargina akan salim ni kuma ina zargin su tare da cewa kowa ya kalli fatar da take tsakanin ido da hanci ai za ka gabata da komai to shi ma salim kamar haka yace to an salimin ai an abihil barri to musamman shi salim din ya rawaito daga babansa albarri wanda yake mai ma'abocin aiki na gari kenan sai ya zama isnadin az-zuhri an salim an abdullahi ibn umar wannan ita ce hanya ta biyu wacce ita ce zaɓin ahmad da ishaq ibn rahuya alhambali allah ya ji kansu da rahama <clears throat> waƙila zainul abidina an abih an jaddihi wa ibn shihabin an hubi to sai hanya ta uku ƙila an ce wanda shine ra'ayin abdurrazzaq ibn hammam as-san'ani abdurrazzaq ibn hammam as-san'ani wanda ya shekara ta ɗaya wanda yake da al-musannaf Allah ya ji kansa da rahama as-san'ani sahibul musannaf kamar yadda khatib al-baghdadi ya faɗa a cikin al-kifaya a cikin alkifaya kuma shine ra'ayin abubakar ibn abi shaiba abubakar ibn abi shaiba Allah ji kansa da rahama abdullahi ibn muhammad ka akasa sunan manzo Allah sama haka sunan sa yake abdullahi ibn muhammad abubakar ibn abi shaiba wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da talatin da biyar kuma shine ra'ayin nasa'i in ya inganta kamar yadda ake dangantawa zuwa gare shi shine ra'ayin imamun nasa'i in saha kama yudafu ilaihi alaihi rahmatullah to wayannan malaman sun tafi akan cewa isnadi wanda yake a afahu shine wanda aka rawaito daga imam zuhri shi kuma ya rawaito daga ali ibn al-husayn zainul abidin shi kuma ya rauto daga babansa al-Husayn as-Sibt shi kuma ya rauto daga kakan daga mahaifinsa Ali ibn Abi Talib wannan ya fi kamata a ce masa mafi ingancin isnadi na ahlul bait shi az-Zuhri mun faɗi kowa ya shi Zainul Abidin shine Ali ibn al-Husayn Allah ya ji kansa da rahama ɗaya daga cikin manya-manyan jagororin al'umma tabi'i mai nagarta mai tsarkin asali mai hadda mai ibada mai kamewa wanda yake abin ƙauna a wajen kowa wanda shi ne a wannan mawaƙi yake ce masa hutai'a ya ce hadallazi abin nan kai ba wannan wannan yake da suna yake cewa hadallazi na eh na? ban ji ba a ba ku hudai ba wannan nake so in ce maka sunan ne dauke mu yake to hadha alladhi ta'rifu al-batha wa ta'atuhu wal bayt ya'rifuhu wal hill wal haram hadha ibn fatimata in kunta jahilahu bi bijaddihi anbiya'ullahi qad khutim lokacin da wani daga cikin khulafa ko sarakunan bani umayya azunnuhu ko Sulaiman ko kuma Yazid ya ga Zainul Abidin ya fito ga jama'a suna biye da shi masu tarin yawa sai ce wannan kuma waye wai dan ya nuna kamar ma bai ma gane shi ba to ne shi wannan mawaki ya yi maka wannan waƙar ya ce hazan lazi ta arifin wa wannan shi ne wanda maka kwarin maka gaba ɗaya in ya taka ƙafa sun san ya taka wal baitu ya'rifu ka tambayi ka aba ta san shi wal hill wal haram sannan duk inda ka san harami ne in ka je wurin sun san shi inda ma kuma yake ba harami bane ma an san shi to ali zainul abidin kenan Allah ya ji kansa da rahama ya rasu shekara ta 93 sai al-Husayn shi kan wannan ai magana a kansa mata ta huce a yi ta saboda matsayinsa da darajarsa ɗaya daga cikin shugabannin samarin gidan aljanna jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dan gidan yar manzon Allah sama tsokar sa Fatimatu Zahra dan gidan Aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi dan gidan Aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma wanda aka kashe shi yayi shahada a shekara ta shekara ta 62 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an ali daga ali ibn abi talib al-qurashi al-hashimi al-muttalibi Allah ya kare da a gare shi sirkin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ɗaya daga cikin al-khulafa'ul arba'a al-khulafa'ur rashidun al-arba'a kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masana a cikin sahabbai masu ilimi kuma ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu albishir da aljanna to wannan isnadi isnadi ne ba karamin isnadi ba shine wa qila zainul abidin an abi an jaddihi wa ibn shihab anhu bi zainul abidin an abi kaga an abi larura ta waka bidda cewa kuma ya halatta za a iya yin haka kamar yadda ru'batu ibn al-ajjaj yake cewa bi abi hiqtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam bi abi hiqtada adiyin fil karam ai adiyu yayi koyi da babansa ne wa man yushabih abahu yace abahu wanda kuma wannan mun san maganar ibn malik a cikin alfiya dama a babin al'asma'ul khamsa cewa daga cikin li'irabin su ana iya shafe wannan a kalmar abu da abi an jaddihi shine kakan zainul abidina shine sayyidina Aliyu. to wai zai rawaito daga zainul abidina ibn shihabin anhu ay an zainul abidina bihi da isnadi bi sanadil madhkur to wannan ita ce hanya ta nawa ta uku to sai hanya ta hudu sai ke cewa aw qabnu sirina an salmani anhu aw al a'mash an zishani hanya ta hudu shine a muhammad ibn sirin ya rawaito daga abidatar salmani shi kuma abidatar salmani ya rawaito daga sayyidina aliyu allah ya kara yadda a gani shi ne ce au sirina ko kuma ruwayar muhammad ibn sirin abubakar al-ansari al-basari al-mashhur ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ya shahara da fassarar mafarki wanda yake da jara'a a fassarar mafarki amma a wajen fatawa ta fiƙihu yake da wara'u da wajen alƙawari zai wahala an ka zo ka tambaye shi sai ce la ajidu illa ra'ayan attahimuhu gaskiya ni wannan ban samu ilimi akan matsalar nan ba sai ra'ayin da ni ma ina tuhumar sa ban amince in yi aiki da ra'ayin ba balle kuma kai in baka amma ma ajra'ahu ala ta'dirir ru'a wannan kamar da wani malami muwarrik ibnu mushamrij ya faɗa wanda shi muwarrik ibn musharrif in ya rasu shekara ta 108 shi ya faɗa yake ziga ibn sirin Allah ya kansa da hama ibn sirin ya rasu shekara ta 110 tabi'i ne to ya rawaito a an salmani shine abu amr abirata ibn amr ibn najiyata ibn murad as-salmani wanda aka fi sani da abirata salmani tabi'i ne saura kirsi ya zama sahabi ya musulunta a shekarar fathu makka amma bai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi salama ba abidata ibn amr abu amr as-salmani Allah ya ji kansa da rahama faqihi ne na gaske na anuna wa sarki domin ana ganin cewa ilimin sa na fiqhu ma yayi daidai da ilimin wannan babban malamin da ake kiransa shuraihu ibn al-haris al-qadi al-kindi shuraihu ibn al-qari ibn al-haris ibn qais al-kindi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai kuma alƙalai kuma tabi'ai wanda ya rasu shekara ta saba'in da takwas bayan hijira shi shurai alƙadi ɗin an ce ma saboda falalar shi abidata salmani da yawa wani lokacin shuraihu idan mas'alar alƙalanci ta rikice mai wanda yana yi wa hatta sahabbai alƙalanci shi shuraihu yakan rubuta wasiƙa ya aike wa da shi a abidata salmani ɗin akan ya bashi fatawa ya zai yi da wannan matsalar to sika ne kamar yadda ibn ma'in yake cewa la yasalu an mislihi shi abidatu salmani din to Ibn sirin ya rawaito daga abidatu salmani shi kuma abidatu salmani ya rawaito daga sayyidina aliyu anhu ai an sayyidina aliyu radiyallahu au au Ibn sirin an salmani to wannan ita ce hanya ta uku wannan ita ce hanyar da abu ali al-fallas Allah ya ansa da rahama ya tafi zuwa gareta kuma ita ce hanyar da ayyuba sikhtiyani da ali ibn al-madini suka zaɓa ko kuma a bana ce ayyub ba tunda ayyub ai malamin ibn sirin a haka ne afwan ayyub almajirin ibn sirin kare hadda ayyub a sikhtiyani kuma wasu suna ganin cewa a'a shi ayyub din ne ya rawaito daga ibn sirin shi kuma ibn sirin ya rawaito daga abiratar salmani shi kuma abin salmani ya rawato daga sayyidina aliyu Allah ya kare yadda a gare shi shine ma'ana aufabnu siri sirina an salmani anhu kaga an gama da wannan ko to sai na biyar awil a'mashu an dishani an nakhai an ibn qais alqama an ibn mas'ud wannan ita ce hanya ta biyar aw awil a'mash ko kuma a'mash shine sulaiman ibn mihran al-kufi alkahili al'imam al-hafiz siƙa babban malami wanda ya rasu shekara ta 148 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ana ce masa al'amash saboda baya gani in yamma ta yi daga yamma zuwa dare baya gani amma yana gani da rana mai dindimi kenan wanda shu'uba yake ce masa al-mushaf saboda haddasa kana yudallisu rahimahullah wa fi akhir umrihi amma dai riwayar ta cikin sahihain ya sun rawai sun tace a sanidinsa da suka fi kyau ta hanyar isra'il ibn ishaq ibn abi ibn abi ibn isra'il ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i da kuma yunus ibn abi ishaq as-sabi'i da balle ma kuma ruwaya shu'ba anhu domin shu'ba yana lura da shi in zai yi tajlisi in yace da Allah wannan hadisin ka ji ne koko ko an ji maka to dai ke mai gaskiya ne in ya ji sai ya ce ya ji in bai ji ba sai ya ce to gaskiya ga yadda ake shi yasa shi uba ya ce kafaitukum an tajlisi salasa a ciki ya ce abu ishaq as-sabi'i da da qatada bin da'amata as-sadusi da kuma al-a'mash to aw aw al-a'mash oh ahaba ka afwan kuma ina magana magana a'mash ne tafi abu ishaq as-sabi'i abokin sa kenan a'mash shine shi uba yake ga masa wannan awul a'mashu an zishani ko kuma a'mash ya rawaito an zishani game da mutumin nan wanda yake da babban lamari sha'aninsa ya girmama shine abu imran ibrahim ibn yazid ibn qais an-nakhai shi yasa ta yace an an zishani an-nakhai wai an-nakhai din shine ibrahim an-nakhai ibrahim ibn yazid ibn qais an-nakhai wanda ya rasu shekara ta 96 ɗaya daga cikin manya-manyan malamai kuma manya-manyan tabi'ai ana danganta shi ne zuwa ga annaka wata ƙabila ce a cikin ƙabilun da suke yaman to annaka'i an ibn qaisin shi kuma naka'i ya rawaito daga alqamatu ibn qais annaka'i alqamatu ibn qais annaka'i shi ma kuma alqamatu ibn qais annaka'i din tabi'i amma duk da haka yana koyar da ɗan uwansa ibrahimun naka'i an gane an annaka'i an ibn qaisin alqama an ibn mas'ud shi kuma alqama ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud shi alqama ibn qais ya rasu shekara ta 61 ko ta 62 ta 61 ko ta 62 an ibn mas'ud shi kuma ya rawaito daga abu abdurrahman abdullahi ibn mas'ud al-huzali wannan shi ne ra'ayin yahaya ibn Ma'in Allah ya ji kansa da rahama yahaya ibn Ma'in Allah ya ji kansa da rahama wanda haka malamai suka ce kuma wasu mawakacin malaman sun faɗa cewa al'amash an naka'i an alqamat ibn qais an naka'i an ibn mas'ud al-huzali Allah ya ƙara yadda a gare shi man ammama sannan duk wanda ya ce maka isnadi wa isnadi wani a cikin hanyoyin nan guda biyar shine yafi kowane isnadi to ka zarge shi domin wannan magana da ya faɗa ba haka take ba ta kamar kwatankwacin a ce a takul a hadisi fi babi kaza huwa kaza ko fi matsalaci kaza huwa kaza ko a takul kutubi huwa kaza in banda bukhari da musulun da talakatar ummatu bil qabul da sauransu to wannan hanya ɗaya kenan amma akwai ibn hajar allah ji kansa da rama a cikin annukat ya kawo hanyoyi guda ashirin da biyar ya lissafo su wani an wani an wani wani da wani sun zaɓe ta wani an wani an wani wani da wani sun zaɓe ta wani da wani an wani wani da wani sun zaɓe ta to in kana so kuma wannan matsalar ka faɗaɗa bincike a ta to ka je alkifaya fi ilmin ruwaya na khatib al-baghdadi da ulumul hadith na ibn salah da al-iqtirah na ibn daqiq Allah ya ji kansa da rahama da ikhtisar ulumul hadith na ibn kathir da sharhin tafsira wa tazkira din na shi iraki da annukat al-ibn salah na ibn hajar sai tadribur rawi na al-imam al-hafiz suyuti sai tawdih al-afkar na imam as-sanani to wannan shine karshen baituka na wato a ƙarshen baitukan da imamun al'iraki Allah ya ji kansa da rahama ya kawo domin bayani akan aqsamul hadith yanzu kuma ya rage insha Allah zamu mu fada baiti na 21 wanda shi kuma zai fara ne daga batun asahhu na afwan na 22 asahhu kutubil hadith da fata abin da muka kare dai Allah ya ba mu ladan san da muka kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh